ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله إمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau biyu ga wata Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1438 kuma 28 ga watan biyar miladiya 2017 a wannan masallaci mai masjidul imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tafsirin alqur'ani girma wannan shine biyar insha Allah ta'ala za mu tashi insha Allah aya 90 haka ne ko da uku a cikin suratu al-ma'ida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما ضعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يشي ليس على الذين آمنوا و... babu laifi babu zunubi akan waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka aikata ayyuka na gari fi ma ta'imu a cikin abin da suka ci ko suka sha idza mattaqaw in dai sun ji tsoron Allah wa amanu kuma suka yi imani da Allah wa amilu salihati sannan suka aiki nagari gari sun taqaw sannan suka sake yin imani wa amanu sannan suka yi imani sun taqaw wa amanu suka sake yin taqawa suka imani sun taqaw sannan suka sake yin taqwa wa ahsanu kuma sukayi ihsani wallahu yuhibbul muhsinin Allah maɗaukakin sarki yana son bayinsa waɗanda suka kasance masu ihsani wato masu kyautatawa wannan aya tana da dalilin sauka wanda kusan malaman tafsiri sun yi ittifaki akan wannan sababin nuzul nata al-imamu tirmidhi rahmatullahi alaihi da wasu daga cikin malaman hadisi sun fitar da riwayar da ta ƙare wajen ibnu abbasin radiyallahu ta'ala anhu ma yace Kwalu ya rasulullah sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah ara'aita alladhina matu wa hum yashrabuna bayan an saukar da waɗannan ayoyi da suke haramta shan giya haramtawa ta har abada to sai wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suka zo suka tambayi annabi sama suka ce ya ma'aikin Allah to menene hukuncin waɗanda suka rika shan giya kafin a saukar da hukuncin haramta ta kuma gashi yanzu sun mutu me masu a lahira Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibu la'allakum tuflihun to me hukuncin waɗanda kafin a saukar da wannan ayar da ta haramta shan giya su kuma sun kasance suna shan giya kuma yanzu ba su da rai sun mutu to me hukuncinsu lamma nazala tahrimul khamri sun yi wannan tambayar ne a lokacin da aka saukar da hukuncin shan giya cewa hukunci ne na haram fa nazalat ibn abbas radiyallahu anhu ma sai yace sai Allah ya saukar da laysa ala alladhina amanu wa amilu salihati duna babu laifi ga waɗanda suka yi imani da Allah suka yi aiki nagari babu laifi a kansu babu zunubi a kansu fi ma ta'imu a game da abin da suka rika sha suka rika ɗanɗanawa suka sa a bakin su ya wuce cikin su na giya idan mattaqaw wa amanu idan sun kasance a lokacin da suke da rai sun kasance suna da imani sannan sun nisanci abubuwan da Allah ya haramta su kafin a haramta giya wa amanu kuma suka ƙara imani wa amilu salihati sannan kuma suka aikata ayyuka nagari har zuwa ƙarshen aya wannan kusan duk malaman tafsiri sun yi ittifaki akan cewa wannan shine sababin saukar wannan aya aya tana keɓe mutanen da suka mutu sun musulunta amma kuma sai suka ci gaba da shan giya domin ba a haramta ta ba a lokacin kamar yadda aka yi mana bayani cewa an haramta shan giya a shekara ta uku bayan hijira bayan an yi yakin uhudu bayan watan shawwal na wannan shekara ta uku a wannan lokacin ne Allah ta'ala ya saukar da waccan aya da ta haramta shan giya haramtawa ta har abada wai a lokacin akwai masu imani an faɗa mana cewa imam bukhari rahmatullahi alaihi ya ruwaito hadisi cewa akwai sahabban da a ranar da ake yakin uhudu ma sun sha giya sun sha giya domin ba a haramta ta ba matsayin ruwa take a wajensu matsayin yadda kake shan wani abu mai zaki a wannan lokacin matsayin giya a wajensu kenan so da wasu sun gama shan giya aka kashe shi a cikin mutane saba'in da aka kashe a yakin uhud akwai waɗanda suka sha giya a ranar ma da aka kashe su domin ba haramta ba to sai wannan abun bayan an saukar da ayar da ta ce haramun ne kuma aikin shedan ne shan giya sai wasu sahabbai suka zo suka yi tambaya waɗannan irin sahabban da suka mutu ga su suna cikin musulunci amma sun sha giya kuma a lokacin ba a haramta shan giya ba to me makomarsu shine Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ya wanke su ya ce ba su da laifi babu laifi a kansu lafazin aljuna a larabci al'ismu na zinibi Allah ta'ala ya amfani da wannan lafazin na juna a lokacin da Allah madaukakin sarki yake bayani akan uh, as-safa wal marwa yayi bayani kan haka inda safa wal marwa inna as-safa wal marwa min sha'airillah فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما kun gani sai Allah ta'ala ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah <clears throat> da safa da marwa suna cin alamomi da Allah ta'ala ya ajiye su a kusa da masallaci mai alfarma masallacin Ka'aba waɗanda za a kalle su a tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala yana nan kuma shi ne mahalicce kuma shi kaɗai ya cancanta a bauta masa A safa da almarwa duwatsu ne guda biyu da suke da wurantakar juna sai Allah madaukakin sarki ya ce faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima duk wanda ya je aikin hajji ko umra to babu zunubi akan sai yi dawafi tsakanin as-safa da al-marwa babu zunubi a kansa to wannan aya tana da rudarwa amma an an fahimci sababin saukarta, wannan rudarwar za ta zama takawa a jahiliya su suna ganin laifi ne a safa da almarwa wasu kuma malamai suka ce a'a tunda Allah ta'ala ya haramta bautan duwatsu to kuma gashi ana dawafi ana sa'ayi tsakanin safa da marwa sababbin musulunci za su iya ji a ransa cewa ai safa da marwa da ake yi sa'ayi da ake tsakanin safa da marwa nau'i ne na bauta kama ana bauta musu ne to shine sai Allah ta'ala sai ya ce fala dunaha alaihi an yatawafa bihi ba babu zunubi ga mutumin da ya dawafi tsakanin safa da marwa wato ya sa'ayi tsakanin su a takaice dai lafazin aljunah yana nufin al'ism kusan duk malaman tafsiri haka suka fassara lafazin aljunah a matsayin zunubi ake nufi To da ka an ɗauke zunubi akan waɗanda suka riƙa shan giya kafin a saukar da haramta ta Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ransu Allah maɗaukakin sarki ba zai kama su da laifi ba lafazin asba'amu a larabci asali balarabe yana amfani da shi ne akan abinci asali idan balarabe ya ce asba'amu ai kowa ya san at-ta'amu ai gashi nan sun yi kama ko akwai da'un akwai mim ainu akwai mim a cikin su wanda ke nuna asalin kalmar ɗaya ne to da'ima ya ta'amu yana nufin cin abinci to amma a nan sai aka yi amfani da shi a matsayin giya wasu malaman tafsiri suka ce akwai sirri a lokacin larabawa suna ɗaukar giya a matsayin abinci abin sha balarabe kafin zuwan musulunci kafin a haramta shan giya zai iya wuni bai sa komai a bakinsa ba illa giya ita ce abincinsa ita ce abin shansa so daga da Allah ta'ala ya tashi amfani da wannan kalma ya nuna shan giya sai ya ce sai bai ce laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahum fi ma shahidu ba sai ce fi ma ta'imu domin a nuna cewa giyan nan suna tana da matsayi a wajen su fa suna girmama ta ita ce abincinsu ita ce abashinsu kamar yadda wani hadisi yake cewa a game da ruwan zamzam ba'amu tu'min sannan wasaqa'u suqmin ruwan zamzam abinci ne da ake ci a ƙoshi ruwan zamzam abu ne da ake sha yayi maganin ishi to haka suka ɗauki giya shi yasa sai Allah ta'ala ya amfani da lafazin asba'amu fi ma ta'im to anan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗan mana imani kusan su uku laisa ala alladhina amanu kaga an faɗe su wa amilu salihati junahum fi ma ta'imu idza ma taqaw wa amanu wa amilu salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu lafazin imani ya maimaita kusan su uku lafazin takwa ya maimaici su uku to sai malaman tafsiri suka ce me ake nufi da imanin nan imanin farko mafi yawancin malaman tafsiri suka ce imanin farko na nufin shiga musulunci laisa ala amanu ai laisa ala aslamu waɗanda suka shiga musulunci wa amilu salihati dunahum fima sa'imu idza mattaqaw wa amanu idza mattaqa wa Aminu sun yi ma'ana imani kenan izdadu imanan sun sami imani kenan bayan musulunci da suka sama ai Allah ta'ala wasu da suka ce sun yi imani Allah ce ba imani suka yi ba domin ya bambanta mana akwai bambanci tsakanin al'iman da al'islam annabi sama da kanshi ya bambanta a hadisi mashhuri hadisu jibrilu yas'alu wan nabiyyu yujibu hadisin da mala'ika jibril ya zo yana ma annabi sama tambaya يا تنبيش ما الإسلام قال أن تؤمن قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وتصوم رمضان يشي وما الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذا عن بمبة كان أطيع الإسلام دع الإيمان sannan yan ƙauye Allah ta'ala ya ce qalatil a'rabu amanna Allah ce qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ma yadkhulu al-iman fi qulubikum yan ƙauyen larabawa suka zo suka ce sun yi imani Allah ce a asa kuna musulunci kuka yi amma ba imani ba yanzu kun yadda da waɗancan abubuwan guda biyar amma wa ma yadkhulu al-iman fi qulubikum har yanzu imani bai shiga cikin zuciyarku ba yanzu ana son ku sami imani to sai malaman tafsiri suka ce an siffanta su da an kira su an ce laisa alal ladina amanu ai laisa alal ladina sun musulunta a farko sai aka ce fi ma taimu a cikin abin da suka rika sha na giya idan mattaqaw wa amanu wa amilu salihat in dai suka yi takawa suka nisanci abubuwan da aka haramta su kafin a haramta giya wa amanu sannan kuma suka yi imani imani da ma'anar imani ba ma'anar islam ba wa amilu salihat sannan suka rika aikata ayyuka na gari sun matakau sannan suka sake yin takawa wa amanu sannan suka sake imani sai suka ce ai izdadu imanan suka ƙara imani aqida ahlus sunnati wal jama'a al imanu yazidu wa yanqus yazidu bi ta'ati rahmani wa yankusu bi ta'ati ash imani yana karuwa kuma imani yana raguwa imani kullum yana karuwa ta hanyar yi Allah ɗa'a imani yana raguwa idan ana ma shedan da'a wani malami da ya rubuta littafi a kan psychologiya wato sanin ɗan adam a musulunce a cikin littafin sai yake cewa wuri na da tasiri ga imanin mutum ya ce da a ce imani wani abu ne da ake auna shi da ma'auni da za a samu wasu matasa guda biyu ɗaya sai a ɗauke shi a kai shi madina madinar annabi sallallahu alaihi wa sallam ɗaya a ɗauke shi a kai shi new york ko a kai shi paris ko a kai shi ɗaya daga cikin manya-manyan biranen kafirai wancan tsakanin shi sai dai ya je masallaci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ibada ko da bai ma yi ibada ba ya ga masu ibada shi kuma wancan kullun gaye nan ya ga waccan ta wuce tsirara ya ga wancan kaza ya ga can ana kaza a ce da za a ba su wata ɗaya bayan wata ɗaya sai a zo sai a ce to a ɗauko ma'aunin da ake auna imani a auna imaninsu sai an ga wannan wanda yake ƙasar madina yake zaune a garin madinar annabi salama sai imanin shi yarin jayi wanda yake zaune a paris ko yake zaune a irin su New ko Washington DC ko yin waɗannan manya-manyan biranen sai an ga tazara mai girma ko da wanda yake zaune a Paris din nan baya saba ma Allah wannan yana da tasiri so da imani yana karuwa wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa to shine nan sai Allah madaukakin sarki yace idan suka yi taqwa kuma suka yi imani sannan sai ce thumma taqaw wa ahsanu sannan suka sake taqwa suka yi ihsani ihsani mun sani fawqa iman annabi sama haka ya hada su sune ake ce musu maratibud din salasu al islam al iman al ihsan musulunci shi ke sa ba za a yanke wuyan mutum ba umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah Allah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala idan suka ce sun shaida babu an da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne suka yi sallah to jinin su ya haramta a gare ni baya halatta kuma in taɓa dukiyarsu amma in ba su haka ba to an halasta min jinin an halasta mini dukiyarsu wato in yaƙe su in ji annabi sallallahu alaihi a hadisi sahihi kun ga al-islam kenan shine bambancin al-muslim da al-kafir wanda ba al-muslim bane to al-kafir ne shi yasa mai ridda musulunci yake bari wanda ya ridda ya bar musulunci sai mataki na biyu shine al'iman al'iman shi kuma shine ke bambanta tsakanin al-mu'min da al-fasiq al-mu'min da al-fasiq al-fasiq yana cikin musulunci amma darajar imaninsa ba ta kai darajar mummuni ba fasiki mai saban Allah to sai kuma mataki na ƙarshe shine muhsini muhsini shi muhsini ya wuce mu'mini shine wanda ya abudu Allah ka annahu yara Allah fa in lam yakun yara Allah fa inna Allah yara. me ji a ransa lokacin da yake bauta ma Allah cewa kamar yana gaban Allah Allah na yana ganin Allah ne in bai ganin Allah to yana ji a ransa cewa Allah na ganin sa muhsini ce to shine nan Allah ta'ala ya kunsa mana su wanda suka yi wannan koda sun mutu suna shan giya koda sun mutu suna shan giya domin ai ba a haramta giyar ba a lokacin so da ka babu laifi a kansu Allah ta'ala ba zai kama su da alhaki ba ba su da zunubi domin sun kasance suna shan giya ne kafin a haramta ta Allah ta'ala kuma baya kama mutum da zunubin abin da bai haramta ta ba ba kaman sarauniya ba kaman dokokin ingila ba ne dokokin ingila sun ga dama yau a yi kirkiri doka sai a ce wanda ya yi ta da shekara ɗari biyu da suka wuce ma a masa hukunci ko da yana cin kabarin shi a ce shi mai laifi ne alal akalla a rubuta cewa ya yi laifin amma musulunci ba haka yake ba ka'idan musulunci ita ce hadisi hasan annabi sama yace al-islamu ya dubbu ma qabla musulunci yana yanke duk abin da aka yi kafin sa ranar da Allah ya sa mutum ya musulunta to ana fatan duk zunubin da yake kafin ya shiga musulunci a ranar Allah ta'ala ya fi masa musamman abin da yake tsakaninsa da Allah banda haƙoƙin mutane haƙoƙin mutane su ya roƙe su ya fi masa Allah ta'ala ba ya fi haƙƙin wani haka nan kawai Allah ba zai yafi maka haƙƙin wani ba shi yasa aka ce daga cikin sharuɗan tuba in wani ka cuta akwai rabbil mazalim kamai da abin da kai zaluncin abin da ka cuta abin da mutum ya cuci wani da shi ko almazalimul adabiyya ko almazalimul madiyya almazalimul adabiyya sune ka cutar da wani da baki gulmarsa kai kaje ka masa ka masa sharri to mutum ya tuba almazalimul madiyya abubuwan da kuma wani ya kwata na wani kamar dukiyar gwamnati dukiyar da ba ta mutum ba ya ɗiba ya je ya amfani da ita sai ya maida sannan Allah ta'ala zai karɓi tubansa to shine nan Allah madaukakin sarki ya ce waɗanda suke da waɗancan siffofin kafin su mutu suna shan giya Allah ta'ala ba zai kama su da laifi ba babu alhaki a kansu sai Allah ya rufe ayar sai ya ce wallahu yuhibbul muslimin Allah ta'ala yana son masu ihsani a cikin bayinsa العلامة السعدي رحمة الله عليه أتشن تفسيرا ستيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان yake cewa lamma zala tahrimul khamri lokacin da haramcin giya ya sauka wan nahyul aqyad wa fihi sannan da hani mai ƙarfi da tsanantawa a game da hani da aka yi a game da shan giya dukkaninsu suka sauka hukuncinsu ya sauka tamanna unasun minal mu'minin sai wasu daga cikin mummunai suka yi buri an ya'lamu hala ikhwanihim da su gane ya halin yan uwansu suke alladina matu wa alal islami wanda sun mutu a cikin musulunci qabla tahrimil khamri kafin a haramta giya akwai riwayar da ta zo duk da malaman hadisi suna magana kanta cewa wanda ma ya wannan tambayar jagoran sahabbai ne sayyiduna abubakar radiyallahu anhu cewa shine wannan tambayar yace ya ma'aikin Allah ga yi Allah ta'ala ya zo bayani kan giya an ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amalin amal ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu ash-shaytanu an bai na kuma al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa kuma an lawa dhikrillah wa anis salah fahal antum muntahun na abubakar aka ce ya ji karfin wannan ayar da irin lugudan hukunci mai zafi da ta zo da shi sai ya tambayi annabi su mai ce to ya ma'aikin Allah ɗan uwanmu waɗanda suka mutu kafin a saukar da wannan haramcin kuma sun kasance suna shan giya to mai hukuncin su sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar a matsayin cewa in dai wannan giya ce da suka sha banda wasu laifuffuka da suka rika yi to wanda su hukuncin su ya gabaci haramta giya to Allah ta'ala ba zai kama su da laifi ba babu laifi a kansu wa hum yashrabuna ha alhali suna shan giyar A الشيخ السعدي رحمة ya ce يشي فأنزل الله هذه الآية في الله تعالى يتوقد wannan ayar wadda muke kan tafsirinsa sau da haka waɗanda suka mutu kafin a saukar da haramcin shan giya Allah ta'ala ba zai kama su da laifi ba ma damar sun musulunta ma sun yi imani ma damar suna ihsani lafazin al-ihsan malamai suka ce ihsani matakai uku mataki na farko shine al-ihsanu Allah al-ihsanu Allah shine annabi ya fassara shi sallallahu alaihi wasallam an ta'budu Allah ka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka rika bautar Allah kaman kana ganin Allah misali a ce mutum wani birkila ne ko kuma lebura ne sai wani ƙwararren injiniyan gini ya kira shi ya bashi aiki sai ya ce a kafa mushi kujera ma tsohon dan boko ne abcd da 1234 sun cinye masa ido sosai ya ce ma yaron shi ya buɗe jakashi ya ɗauko mushi gilas ya ɗauko mai tabarau irin kwame man nan ya kwama kayan shi ya zura mushi ido haka ba azumi ake ba kuma ya ce a kawo mushi wani ɗan abin sha na halal da zai riƙa sa shi ya gyagije ba zai riƙa gyangyaɗe ba ya za ka ga wannan leburan ya aiki ya za ka ga wannan birkilan ya aiki walillahi al a'la irin wannan yadda muke ji a ranmu haka ya kamata mu rika ji lokacin da muke bautar Allah ba mutum sai ya zo ya sallah ya faki ba yawa wai sai lada dan Allah ka duba wannan magana ta Bahaushe wai ba ta da yawa amma sai lada kuma ka duba sunan da aka bata kai daga ji ba yabanta za a yi ba amma ko sai ka ce wai ba yawa sai lada kaka kwafan kuciya da bahaushe yake cewa ta fi daidai ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah to wannan shine al-ihsanu ma Allah shine manzon sama ya ba mu tarifin sa zuwan sa so tari zaka ga Allah ta'ala yakan hada al-ihsan da at-taqwa kamar yadda ya faɗi a nan thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbu al-muhsinin Allah ma a cikin nahl ya ce inna Allah ma alladhina taqaw ko karanta daga nan الله مع الذين اتقوا والذين هم kun ga yadda Allah ta'ala ya hada su inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun ana samun taqwa kuma ana samun ihsani so tari to sai ihsani mataki na biyu shine al ihsan ma'an nafs mutum ya kyautata ma kansa me kyautata ma kai shine ka faɗa ma kanka gaskiya ka saba ma zuciyarka akan abin da take so zuciya tana son ka ba Allah Dabi'a ɗan adam kenan inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi rai da ka gan shi nan baya son ka aikata aikin arziki shi yasa mai hikima ce wa khalifin nafsa wa shaytana wa ba? wa in huma mahadaka nushafat tahim ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم وخالف النفس والشيطان درنك ده الشيطان سيتارك أسابا مصر كسابا مصر ينسن شيء كي قبس كي يما إن رنك يتي كي قبس والهيرنا يما إن شيطان يتي مكا كي قبس با قبس ذا كي برانا با سلا يتي كي بكي كي يما كي أو كي ونا بغزي كي أيما wannan ita ce ka'ida to al-ihsanu ma'an nafs mutum ya saba ma ransa ya aikata abin da ransa baya so ya ki aikata abin da ransa ke so shine mataki na biyu sai daraja ta uku ta al-ihsan ita ce al-ihsan ma'al khalq al-ihsan ma'al khalq shine ka kyautata ma kowa shi yasa waɗanda ihsanin ka na farko ake son a gan shi a cikin mutane alwalida wa bil walidaini ihsanan sai ya ci gaba da lissafa wa bil qurba wa wa wa sai da aka lissafa tara a cikin ayatu ashabil huquqil ashara a cikin suratul nisa wasu masu haƙoƙi guda goma Allah ya fara da haƙƙinsa daga nan sai haƙƙin iyaye su iyaye kyautata musu ake maƙwabta su zama sun ji daga gare ka danginka al'aqarib zawul arham danginka na uwa da na uba ka kyautata musu matarka ka kyautata mata baƙonka ka kyautata masa abokin tafiya motar haya kuka shiga jirgin sama kuka shiga jirgin ruwa kuka shiga ka kyautata masa kyautata wannan ta gangara ta gangara har ga bayinka dabarorinka da suke maka hidima a gida kyautata wannan ta gangara ta tafi har zuwa ga dabbobi wajibi ne wannan to waɗannan su ne daraja ko maratib ko maqamatul ihsan da malamai suke kawowa al ihsanu ma Allah al ihsanu ma annabi al ihsanu ma al khalq to shine Allah ta'ala ya ce wa ahsanu dinnan in sun kasance suna haka suka mutu ko da suna shan giya a lokacin ba a haramta da shan giya ba to Allah ta'ala ba zai kama su da alhakin shan giya ba sai dai ya kama su da wani alhaki na daban Takwa da ta maimaitu so uku ita ma malaman tafsiri sun kawo maganganu mabambanta al-imam al-jawzi a cikin tafsirin tazadil basir fi ilmi tafsir yace fihi arba'atu aqwali malamai sun yi maganganu guda hudu a game da haka amma ba sai mun kawo su ba maganar da kusan mafi yawancin malaman tafsiri suka tafi a kai ita ce maganar da baban malaman tafsiri baban malaman tafsiri ko kakansu shaykhul mufassiri al-imam abu ja'far ibnu jarir al-tabari rahmatullahi alayhi ibnu jarir al-tabari shi ya fara rubuta tafsiri a duniya a cikin malamai shi ya fara rubuta tafsiri dunkulallen tafsiri kuma abin da zai baka mamaki ya burge ka Shi ne tafsirin ya zama mai yawa ba tafsiri ba ne ƙarami tafsiri ne babba al'imam na jaridin tabari ya rasu shekara ta ɗari uku da goma har yana jin ƙanshin zamanin annabi salama shekara ta ɗari uku da goma ya rasu to shi ya sa tafsirinsa da wuya ya rinja da wani tafsiri kaga wani malami ya zo bayan ya iya tunkuɗa maganarsa to sai ya kawo a cikin waɗannan maganganun da aka yi a game da me yasa aka maimaita taqwa har sau uku laysa 'ala alladhina amanu wa 'amilu s-salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilu s-salihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsan taqwa sau uku ta maimaita ko a cikin ayar at-taqwa to me yasa aka maimaita at-taqwa sau uku kuma me ake nufi taqwa farko me take nufi takwa ta biyu me take nufi takwa ta uku me take nufi al-imam al-jarir al-tabari sai yake cewa falittiqa'ul awwalu takawa ta farko da aka faɗa idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihat takawa farko da aka faɗi هو الاتقاء بتلقي الله بتلقي أمر الله بالقبول والتصديق والدينونة به والعمل abin da ake nufi da takawar farko takawar farko na nufin miƙa wuya da yadda ma da cewa musuluncin gaskiya ne takawar farko ce sun yadda sun musulunta sun karɓi kalmar shahada sannan duk hukuncin da Allah ya saukar ka haramta giya sun yadda da wannan hukuncin sannan suna aiki da shi taqwa farko ce walittiqa'u thani taqwa ta biyu kuma da aka faɗa summa taqawwa amanu to me ake nufi da ita الاتقاء بالثبات على التصديق وترك wa والتغيير Ana nufin tabbata. akan gaggatawa da suka ce sun yadda sun musulunta sun yi imani sai suka tabbata domin shiga musulunci daban tabbata kuma a kansa daban shi yasa ka ji manzo Allah sama yake cewa inna qulubal ibadi baina isba'ain min asabi'ir rahmani yuqallibuha haythu yasha اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك zukatan bayi ga baki ɗaya suna tsakanin yatsun Allah ta'ala guda biyu ne Allah ta'ala yana juya zukatan bayi yadda ya ga dama sai annabi mai da ya faɗi wannan sai ya ce ya Allah kai ne mai juya zukata ka tabbatar da zuciyata akan yi maka da'a zuciya na canzawa mai hikima ya ce wa ma sunniyal insanu illa li nafsihi wala alqalbu illa annahu yataqallabu ba a kira ɗan adam da ɗan adam ba sai saboda mantuwarsa insan nisyan insan mutum nisyan mantuwa har da hausa akwai alaka mutum mantuwa mutum mantuwa insan nisyan وما سمي illa min من fahdar فاحذر من min من قلب وتحويله ba a kira zuciya da kalbu ba mai juyawa sai saboda jujjuyawarta yau kana iya samun mutum a musulmi gobe Allah ya jarrabe shi ya fi musulunci to sai ka roƙi annabi su sama yana wannan addu'ar ya Allah mai juya zukata ka tabbatar da zuciyata akan yi maka da'a a wata riwayar tabbit qalbi ala dinik ya Allah madaukakin sarki ka tabbatar da zuciyata akan ka kai in juya kai ina musulunci in bari kai ina sunna in koma bid'a kada ina tauhidi in koma shirka kada ina da'a gare ka ya Allah in dawo ina sabo kun ga sabati kenan to al-ittiqa'u nabi in ja al-imam al-jarir al-tabari rahmatullahi alayhi yace shine tabbata akan wannan imanin da kuma biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala shine ake nufi da shi wal-ittiqa'u Salisu. sannan ta ta uku kuma da aka faɗi kuma taqawwa ahsanu wadda aka hada ta da ihsani sai ya ce bil ihsani wat taqarrub bi nawafil al a'mal shine ta hanyar yin ihsani da kuma tabbata a wajen yin nafilfili kun ga ta farko yadda da musulunci da aiki da musulunci ta biyu takwa ta biyu tabbata akan haka ta uku mutum ya kai matsayin da ya kara da na fili kun ga hadithul wali hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه Allah ta'ala a cin alhadisul kudusi ya ce wallahi babu wani abu da bawa na zai yi ya nemi kusanci da ni fiye da ya aikata abin da na farlanta masa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu amma bawa na kuma ba zai gushe ba yana neman kusanci da ni ta hanyar aikata nafil fili har sai na so shi shi yasa sai suka ce ne bil fara'id yunalul qurb wa bin nawafil yunalul hubb da farillai ne kake zama na kusa da Allah a sa ka ka zama musulmi yana kusa da Allah ka tsara farillai amma da na fulfuli kuma ake samun soyayyar Allah wanda ke son ya shiga fadar Allah Allah ya toshi to sai ya kara da na fulfuli to shi sa sai nan Allah ta'ala ya haɗa su musulman da suka kasance suna musulunci sun tabbata akan musulunci suna tsara farillai sannan suna na filfili amma kuma kafin a haramta giya sai suka kasance suna shan giya sai suka mutu kafin a haramta ta Allah ba zai kama su da laifin shan giya ba sakamakon waɗannan abubuwan da suke aikata, da wannan malamai suka fitar da ƙa'ida suke cewa duk lokacin da mutum ya aikata wani zunubi daga cin alamar tubansa to ya gaggawa kuma ya aikata aiki na gari innal hasanati yuzhibna sayyi'ati dhalika dhikra lizakiri kyawawan ayyuka suna shafe munana in mutum ya aikata mummunan aiki ya tuba to ya aikata kyakkyawa a makofin wannan ranar da mutum ya aikata wani saban Allah to yi kokari sai yi kokari da gaggawa kuma bayan ya tuba ya daina wannan saban sai ya aikata aiki na gari innal hasanati yuzhibna sayyi'at to sai al-imam al-jarir al-tabari tun a zamanin sa sai ya ce fa in qala qa'ilun to idan mai fada ya ce ما الدليل على أن الاتقاء الثالث هو الاتقاء بالنوافل me dalilin da ya tabbatar da cewa ta ƙawata uku tana nufin nafilfili ake nufi duna an yakuna zalika bil fara'idi banda farillai kila yace to sai mu bashi amsa sai mu ce innahu ta'ala dhikruhu lallai Allah wanda an batansa ya daukaka kad akhbara an wad'ihi al junaha an sharib al khamri allati sharibuha Allah ya bamu labarin cewa ya ɗauke laifi ya ɗauke alhaki da zunubi akan waɗanda suka kasance suna shan giya qabla tahrimihi iyaha kafin ya haramta shan giya idza hum muttaqaw Allah idan sun ji tsoron Allah suka yi taqawati shurbiha a wajen shan ta ba'da tahrimiha bayan an haramta ta wa saddaqu Allah kuma suka gaggata Allah wa rasulahu da manzansa fi tahrimiha a wajen haramta ta wa amilu salihati min al-fara'id kuma suka aikata ayyuka na gari daga cikin farillai sai ce wala wajha li takriri zalik to ai in ka ce a maimaita kuma ma'ana ɗaya ke nufi to me fa'idan maimaitawa qur'ani baya zuwa da abin da ake ce mishi alhashu alhashu a larabci kayi magana da ƙari ce kawai ba ta da wata ma'ana dukkan wani lafazi da kaga qur'ani ya zo da shi ya sake maimaita shi to akwai fa'ida ko dai fa'ida ta farko ita ce a sake nannage a ƙarƙashin ka'idan malaman usulul fiqh da suke cewa da malaman tarbiyya ma ta karara ta karara duk abin da ya maimaitu to zai tabbata yaron da ka zauna kana karantar da shi abu ɗaya kai ta nanata masa kai ta nanata masa kai ta nanata masa zai haddace shi fiye da idan ka yi baka maimaita masa da yawa ba shi yasa daga cikin uslubin karantarwar manzon Allah su salama in ji matar sana na Aisha radiyallahu anha annabi sama sai maimaita abu su uku idan zai faɗi kalma sai ya faɗe ta su uku li yuqala anhu saboda a gane a haddace wannan yana cikin sirrin da yasa sahabbai sahabi ɗaya sai ya wato hadisai dubu biyar da ka bai rubutawa saboda duk abin da manzon sama zai faɗa masa sai ya maimaita wani zubin ma sai ya kama hannunsa ya riƙe abdullahi bin mas'ud ya ce annabi sama ya karantar da shi ta hiya ya ce bai na kaffaihi da annabi sama zai tashi karantar da ni ta hiya sai da ya kamo hannuna guda biyu haka sai ya sa hannuwansa sai ya haka da su sai ya ce ka ce attahiyatu lillah azzakiyatu at-tayyibatu salawatu lillah a riwayarsa ya karantar da shi sannan wani zubin manzon sama idan zai faɗa musu magana sai ya wuya a manta maka lokaci haka kuma sai ya faɗa ko wani zubin ya faɗi wani lafazi sai ce ya gula ko ya ce ya wani inni uhibbuka shi wani ina son ka ka haddace kaza to kun ga fa'ida ta farko kenan ko kuma fa'ida ta maimai ya zama da aka maimaita nan to kowace kalmar duk da ita ce aka maimaita to na biyu baya nufin na farko na uku baya nufin na biyu kamar yadda ya faru a nan aka fassara mana a alittiqa da ma'anar farko a alittiqa ma'ana ta biyu alittiqa ma'ana ta uku to qur'ani baya zuwa da hashu hashu kawai magana da za a ce ga ta ƙari ce ba ta da wata ma'ana irin yadda bahaushe a wannan zamani yake da wasu kalmomi mutum zai baka labari sai ce ka gane ko bai ce maka komai ba ka ga hashu ne Allah ji kan malamin mu malam inuwa dukku yana cin abubuwan da ke damun shi yace wasu kalmomi da ake amfani da su shi bai san ma'anar su ba mutum zai fara magana sai ce ka gane ce to me zan gane baka ce min komai ba ko kuma sai ya ce baka ji ba zai maka magana sai ya ce baka ji ba to me ma'anar baka ji ba da yin waɗannan kalmomi Allah ya gafarta masa to shine al jaririn da jarir tabari yace wa qad ma ba zikru fi wahida ya za ya Allah ya maimaita abu ɗaya da ma'ana ɗaya a aya ɗaya kenan yana nufin kowace maimai da aka yi tana da ma'anarta ta daban kamar yadda ya fassara mana anan. Allah subhanahu ta'ala ya ganar da mu Allah ya ƙara mana fahimta a cikin sa Allah ya ba mu ikon aiwatar da abin da muke ji ake karantar da mu Allah madaukakin sarki ya sha makance tsakaninmu da saba masa Allah ya sa ƙiyayyar saɓansa ta zauna a cikin zuciyarmu Allah ya sa soyayya ɗa'arsa ta zauna a cikin zuciyarmu wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in malai na da sauki wace ce ke